Tarihi ta biyu Sura goma sha hudu Abiya kuwa ya huta tare da kakanninsa, aka kuma binne shi a birnin Dauda. Asa ɗansa ya gaje shi a matsayin sarki, a zamaninsa kuma ƙasar ta zauna lafiya na shekara goma. Asa sarkin Yahuda Asa ya yi abin da yake da kyau da kuma daidai a gaban Ubangiji Allahnsa, ya kawar da baƙin bagade da masujadai bisa tudu, ya farfashe keɓaɓɓun duwatsu. ya kuma sassare ginshiƙan Ashera, ya umarci Yahuda su nemi Ubangiji Allah na kakanninsu, su kuma yi biyayya da dokoki da kuma umarnansa, ya kawar da masujadan kan tudu da bagadan turare a kowane gari a Yahuda, masarautar kuwa ta zauna lafiya a ƙarƙashinsa, ya gina biranen katanga na Yahuda, da yake ƙasar tana zama lafiya, babu wanda yake yaƙi da shi a waɗannan shekaru. gama Ubangiji ya ba shi hutu, ya ce wa Yahuda, Bari mu gina waɗannan garuruwa, mu sa katanga kewaye da su, da husumiyoyi, ƙofofi da ƙyamare, ƙasar har yanzu ta mu ce, domin mun nemi Ubangiji Allahnmu, mun neme shi ya kuwa ba mu hutu a kowane gefe, saboda haka suka gina, suka kuma yi nasara. Asa ya kasance da mayaƙa dubu ɗari uku daga Yahuda, kintsatse da manyan garkuwoyi da masu, da kuma mayaƙa dubu ɗari biyu da dubu tamanin daga Benyamin, riƙe da ƙananan garkuwoyi da kuma baka, dukan waɗannan jarumawa ne ƙwarai. Zera mutumin Kush ya taka ya fita don ya yaƙe su da babbar runduna da kuma kekunan yaƙi ɗari uku, ya kuma zo har Meresha, Asa ya fita don ya kara da shi, suka ja dagar yaƙi a kwarin Zefata kusa da Maresha, sai Asa ya kira ga Ubangiji Allahnsa ya ce, Ubangiji, babu wani kamar ka da zai taimaki marar ƙarfi a kan mai ƙarfi, ka taimake mu, ya Ubangiji Allahnmu, gama mun dogara a gare ka, kuma a cikin sunanka muka fito don mu yaƙi wannan babban runduna. Ya Ubangiji, kai ne Allahnmu, kada ka bar mutum ya yi nasara a kanka, Ubangiji fa. ya bugi mutanen Kush a gaban Asa da Yahuda, mutanen Kush suka gudu, Asa kuwa da mayaƙansa suka bi su har Gerar, mutanen Kush suka mutu a ranar nan har ba a iya ƙidaya, aka buge su a gaban Ubangiji da rundunansu, mutanen Yahuda suka kwashi ganima sosai, suka hallaka dukan ƙauyukan kewaye da Gerar, gama tsoron Ubangiji ya kama su. suka kwashi ganima na dukan ƙauyukan nan, da yake akwai ganima sosai a can, suka kuma yaƙi sansanin makiyaya, suka kwashe tumaki da awaki da raƙuma, suka kuma koma Urushalima.